hanyoyin sanin sababin nuzul la dariqa li ma'rifati asbabin nuzul illa an-naql as-sahih an naql as sahih da hannun sahaba yau babu wata hanya na sanin sababin nuzul sai kirantowa ingantacce daga sahabbai a ga sahabbai ce mana ga dalilin saukan wannan aya allazina sami'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka ji daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam na mu'asiru inzal al-ayat kuma suka yi zamani da me suka yi zamani da saukar da ayoyi gane ko sahabban sun yi zamani da lokacin da ake saukar da ayoyin alqur'ani wa arafu makatarana bi inzaliha min kuma suka san abin da ya gwamu da saukar da ita na sabubba ita sani na muhawale da kuma halayen da suka hukunta saukar da wannan aya ɗin. Kuma sun san abubuwan da ke da alaƙa da ita, a gani da abubuwan da ya cuɗanya da ita har ya zama to an saukar da wannan aya din sun san da shi. Alal Imam Alwahidi bi kitabi Asbabun Nuzul. Imam Alwahidi Allah ya masa rahama ya faɗa a littafinsa littafin sa Asbabun Nuzul. La yahdul qawl bi asbabin nuzulil Qur'an. Wato baya halatta yin magana game da sabubba na saukar da ƙur'ani, illa bi ruwaya wa suna sai ta hanyar ruwaya da kuma sama wato ma'ana sai ta hanyar ruwaya da kuma ci in mutum zai yi magana kan sabon nuzul sai ya ruwaito a ga sahabbai sun ruwaito daga annabi sannan sai tabi'ai su ruwaito daga sahabbai sai tabi tabi'in su ruwaito daga tabi'ai haka haka haka misali to dole sai da ruwaya da kuma ci na ji manzon Allah ya ce na ji sahabi wane ya ce na'am man shahadu tarhib daga waɗanda suka halarci saukar da alqur'ani na'am waqafu alal asbab kuma suka tsayu akan sabubba wa bahasu an ilmiha kuma suka yi bincike game da iliminta wajaddu fi tilab kuma wajaddu fi tilab suka yi kokari wajen neman ilimi wayan bazin tasabbut fi sabbin nuzul to ya kamata a yi ta tsantsan ba kowane ruwaya bane ake jinginawa a ce sababin da zuwa sai an tabbatar da wannan ruwaya ya inganta kuma an samo shi daga inda ya dace misali wa illa da kalan qa'il ta ta kaular nabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba sai mai magana ya shiga karkashin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wattaqul hadith illa ma alimtum wato ku ji tsoron ruwaito hadisi daga gare ni illa ma alimtum sai abin da kuka sani sai kun san ya inganta kenan da wannan ashe ya nuna mana kenan cewa akwai hadisin da ya inganta ko da bai inganta ba tunda ya ce ku ji tsoron ruwaito hadisi gare ni sai abin da kuka sani to ya kuma manzo Allah ya nuna mana akwai abin da kuka sani akwai hanyar da za a iya gane cewa wannan hadisi sahihi ne ko wannan da ifi ne inda ba da haka ba da ba zai ce illa ma alimtu ba a gani don wasu dauka cewa kawai hadisi kawai mutum na zaba ne kawai ina ganin wannan hadisin kawai ya mun sai mutum ya yi amfani da wata ka'ida ta hankali ko ya amfani da san ransa ya zaɓa hadisin da ya masa ya jefar da wanda bai masa ba to shi haka abin yake kaga sai annabi ya amfani da kalmar alimtu sai ya nuna mana cewa wato ilimi na matsalar hadis wato an gina shi akan me ilimi an gina shi akan ka'ida wanda idan mutum ya karanta shi da kyau zai iya gane wannan hadisi ya inganta wannan hadisi bai inganta ba misali fa inna man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu domin lallai duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya zauni mazaunin shi a wuta kenan a kowanne zai iya yin ƙarya ya jingina abu zuwa ga annabi amma za a iya gano shi ta hanyar ilimi wa man kadaba ala alquran bi ghairi ilmi duk wanda ya ƙarya ga alqur'ani ba tare da ilimi ba to ya mazaunin shi a wuta mutum ya zauna ya ƙur'ani karya. haka nan ya gina abin ba ilimi shikenan ya halaka ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama awu abu dawud da yake abu dawud ya ruwaito shi da wani sa wa kana salafu salih yataharrajuna min alqawl fi sabab alquran wato salafu salih wato magabata na kwarai sun kasance suna taka tsantsan daga magana kan sababin nuzul ba tare da ilimi ba ala muhammad bin sirin muhammad bin sirin daga cikin tabi'ai ya ce sa'altu ubadat bin ubaida an min na tambayi ubaida game da wata aya daga cikin alqurani qala ittaqullah qala ittaqillah wa qul sadadan wa qul sadadan yace bawon